a to a dauke matsala ce da ba eh, to da allocation da ya tashi alheri aka samu ko sharri aka samu eh ga shi rayuwa ta yi kunci ko hmm? abin ya fi tabbata ko to zai shiga cikin wannan ko to kana ba da kuri kana abu abdullahi murja'una ai mu'akhkharuna ai abinda za a jinkirta abinda ka sayar ka in kai kanka bai shiga hannunka ba kuma kai ma ka saya to wanda ka sayarwa ka karbi kudin me za a baki kenan baki kenan shi ma akwai yaudara a قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا توبه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سميت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله كرا دا نسي الله ثبت غريت يتي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه دو وند ya sai abinci يسير سي كا دوكا كاجي dauka ka je ka saboda kowa ya samu ya sai ma'ana kasuwanci ya zamana ana yin kasuwanci yadda kowa zai yi saukin al'amari waɗannan kasuwanci da aka shigo da su sai suka sa kunci wani yana nan zaune ba abin da ya daga ya magana telefon ya ci riban miliyan ɗaya sa'annan wani ya ji shi yana ta wahala ko kuɗin zai fita ko kada ya to yake aka saba yin kasuwanci hmm? قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن عوف قال انه قال من ان مالك بن عوف من عنده صرف واكيد تنجي فقال طلحة أنا sai Talha ya ce ni ina da nake da canji hatta ajiyaji a qazinuna min al-ghaba ni zan baka canji kawo amma sai me wanda ke rike da kudi in ya zo sa'annan a biya قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن عوف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ko canji za a yi in ba hannu da hannu ba bane kaga da yace waye ke da canji sai ni ina da shi ma'ana zai ka karba sai zuwa anjima wanda ke rike da kuɗin in yazo zan baka aka ce riba ya ce sai dai zamo yadda da yadda ko an karbar da sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'an wa ha'an yace zinariya da zinariya riba ce sai dai in ya zama na hannu da hannu amma zan canza maka zinariya in karbi zinariya ko in karbi azurfa amma ka ko menene nan kai ka karba ka je sai zuwa da yamma ko an zan karba aka ce riba ta shiga illa idza kana yadan biyadi wal burr bil burr riban alkama da alkama Alburru nau'i ne na alkama da ashairi da alburu da alkama duk iri nau'i ne duk makoman su alkama yace abinci da abinci alkama da alkama riban illa ha'an wa ha'an riban sai dai in gaci hannu da hannu cinikin ko wa tamru bi tamri riban dabino da dabino riba sai dai ha'an wa ha'an sai dai hannu da hannu والشعير بالشعير ربا إلا هاء wa وإن Wa جبا abubuwa إذا أي مسنيا za a yi musanya za a canzo sai dai gashi karba kai ma ka kawo amma wanda ya karbi naka ya aje sai zuwa gobe ko da yamma aka sai riba ta ko to waka fa ya karba ya shiga shago ya kawo shi kuma me yasa hmm? ya zai ya za in za ka yi canji sai karba sai ji shago ya kawo ya zama hannu da hannu kenan ko koko an samu jinkiri eh? eh? Eh? zai je karbu ko to wannan ya tabbata an samu jinkiri ya zama riba kenan ko ko a a eh ya riba eh to ka gani ko in ya ajiye kuɗin a gaban su za a yi ne za a kwashe ko zai aje kudin a shagonsa sai ya za a yi mai can ya shiga shagon ba zai sauka cikin motar safa a ga yayi ko kuɗi kama eh? kowace kasuwa kamata ya akwai malami fa ba daidai bane yadda muke zaune kamar dabbobi Allah kamata ya duk inda muka kafa kasuwanci ba bayan Allah bane mu ba musulmai bane mu ma'ana kasuwancin da muke neman arziki babu Allah a ciki kamata yi kasuwan wafa suna da malamai waɗanda suke suna duban yadda al'amura ke tafiya ko da su za su sa suna biyan su don su kare eh, mutuncin jirgin su Allah ya sa albarka kasuwan kol ya kamata suna da mutane waɗanda ke sun san a musulunci suna kai kawo suna yawo ana ce da su hay'atul amr bil ma'ruf suna kallon kada mutum ya zo kauye a zalunce shi kar a yi wani saka kar a yi yaudara kar a yi menene sai Allah ya sa albarka a ciki haka kwanan singa har kasuwan sa bugari har ko ina ba ku mutane suka dukiyar ku ta yawa a wuri sai kawo sai kawo mai tsaro ya zai na tsaro kada ya muku sata ba to shine ba za a kawo wanda zai tsari kar albarkar shedan ya zai saki albarkar su dukiyar ba sai a nemi ko ya karanta ya san kasuwanci a shar'ance ma'ana duk inda muke mu nuna ma Allah cewa mu bayan sa ne muna bukata wurin ba shi yake bukata wurin mu amma kasuwanci baki daya a cikin da Allah a cikin da shari'a a ciki to kowa yana ganin yadda al'amuran suke zama wa ko al'amura sun fi karfin kowa yanzu duk wanda ya ce ma ya san inda ya sa gaba yanzu ya kowa a roƙe shi kana da kuɗi kana tsoro baka da kuɗi kana tsoro malami kana tsoro mai mulki kowa yana tsoro saboda me saboda rashin gaskiya shi cikin al'amura ma'ana komai muke a ofis a ce ba Allah aiki ofis ne kasuwanci muke mu kasuwa muke ba duk abin da babu Allah ke na albarka ko ko Allah zai faɗi wannan magana babu bai isa'ani kabla an yufada wa bai ma laysa indaka abinda ake nufi shine duk sa'an da kuka kuke zaune inda kuke kasuwancin nan kuna ci kuna sha kuna samun arziki ku tabbatar da cewa taimako ne jin kai ne na Allah a lokacin da kake zaune kana kirga dubu ɗari ko miliyan ɗin nan ka bude in ka bude radio sai ka ji wata kasan wuta ce ma'ana wuta ke ci ma'ana akwai mutane da ke wannan sarki ne wannan miliyoniya ne wannan ɗan kasuwa ne fitina ta tashi kowa ransa yake ne ba zancen dukiya ma taka ko ƴaƴanka zancen su bai tashi ba tukunna sai ka je ka samu inda za ka shiga ka samu intanci a baka ruwa ka tashi kai kai hajji yanzu ka tambaya ina wani ina wani don sa na ina dukiya a ce ka tashi daga gida ka je kasuwa ka dawo ka kwana cikin iyalin ka din nan ba karamin arziki ba Allahu akbar wace godiya kai a ciki tilas da kanku za ku zaben mutane yadda kuke zaben masu tsaro suna kulle kantin da kwado da sa ana duba ana tsaro har gari waye haka za a kawo mutane a saka ana biyan su albashi Wani kai ne limamin wannan kasuwar da lokaci ya kai ayi kiran sallah wani ku ne za ku yi ta bincike kada yi zalunci kada yi yaudara kada ayi barna wane duk ana biyan su albashi ma'ana a rinka yin tafiyar da al'amura a shar'ance amma mu kai kana zaune kasuwar ka ba ruwanka da Allah ba ruwanka da shari'ar Allah wannan na ofis ba ruwanka da shari'ar Allah eh, yanzu za a je a kafa muku shari'ar musulunci a ta wace hanya yaya za a kafa muku shari'ar musulunci an ga a gidanku a kasuwanku a hanya abin da yake hannunku kun ki kafa shari'ar musulunci wanda ba ya so shine zai kafa muku yaya za a yi ma ya kafa muku amma a ga a kasuwanku waɗannan mutane suna kasuwanci don su bayyana su musulmai ne kaga su suka sa mutane suna biyan su albashi wai ta ta bincike kar ai zalunci ashe suna son shari'ar musulunci ana ta kasuwanci da ta duk duniya waye zai ci maka kai shari'ar musulunci a kasuwanka babu waye zai ci maka kai shari'ar musulunci a gidanka babu a to ashe yaudarar kanmu muke muna cewa sai kan shari'a sun ci kafa shari'a sun kafa shari'a ya za a yi kafa shari'a eh? sai mun kafa kowa ka kafa naka

ana tafiyar da shari'a ba wai ba ba shari'a musulunci ba ka a yanka hannu ko jefa abinda aka nuna wa mutane kenan ko fitina ko fada wannan ku ne kuke fassara kana shari'a musulunci yanzu duk inda aka tattauna zancen shari'a musulunci matsala ce ta cewa ana son a tsa a tsirar da wannan al'umma ta halaka kuma in ba shari'a musulunci aka yi ba a da zai tsirar da ita yadda ya kamata a tattauna kenan har arna kamata ya su fahimci haka ba wai shari'a musulunci na mutanen arewa ko musulunci ko hausa a'a shari'a so ake a tabbatar don a tsirar da a tsamakar da mutane daga halaka a fahimtar da arna haka su kan za su fahimta amma kai kanka baka tsayar da shari'ar musulunci ba a wurin aikinka a kasuwanka a gidanka tsakanin kai da ɗanwanka tsakanin kai da matarka ka kasa tsayar da shari'ar musulunci waye zai je kafa ma shari'a na a yanka hannu ko aiki ba kifa ko waye zai yadda to kowa yana da hannu a ciki kuma kowa sai Allah ya tambaye shi ba wallahi tallahi wannan amana sai Allah ya tambaye dukkan musulmi gwargwadon ikonka in kana da kiyawun da zaka tofa a ji kakkiya kana da rubutu da zaka yi kakkiya kana da dabara duk kowa ya zauna yana zaune amana ce aiko إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال مغلقوا على السماوات والأرض والجبال بيت سن سن سن menene ake ciki fa bai na ko yahmilna wa ashakna minha suka ce ai ba za mu iya ba abu ne yana da akwai to dan adam da yake bai san abin da yake ciki ba hamala hal insan saboda me innahu kana zaluman jahula saboda yawan zalunci da rashin sani sai dai dauka to ka dauka kuma shi kenan sai ka cika in ba haka ba za a tsayar da kai yau mai kumun nasu da rabbil alamin Allah ne shine wailul lil alladina idza kalu ala nasi yastawfuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yuqsiruna Allahumma ajina man wa tawallana man tawalla wa barik lana fima a'tayta wa qina wa sirif anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabaraka rabbana wa ta'ala Allahumma qul lana min khayyatika ma tahulu bihi wa min ta'atika ma ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم